أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بسم muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zurfanmu da takaitawan ya fara mana imani da hikma da hikmati da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muka yi kon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kashe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah kun mun asirin da biyar daidai ga wata rubanan wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi daidai da talatin ga watan biyar na shekarar sha 2019 muna nan dai a suratu a tauba kamar yadda a muka ɗauko karatu a yau da izini Allah subhanahu ala za mu tashi a aya ta 68 na'am آية تكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي قالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم آيو إيجيو نجيا Allah maɗaukacin sarki ya ce katu walmunafiqatu walmunafiquna ko walmunafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah mana cikin sarki munafukai maza da munafukai mata shashin su masu jikintan shashi ne wajen barna wajen barna da sutun gila ya amuru da kari aikin su umarni da abin da bayi da kyau bayan hauna an yi da hana abu mai kyau wa ya kubi kuna aidiyahum sannan suna kame hannayensu wajen yi ba addinin Allah rowa Rasulullah aidiyahum sun mance da Allah a cikin dukkan harkokinsu da rayuwansu shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mance da su lallai innal munafiqina humul fasiqun munafiqai su ne lallai fasikai masu saba wa Allah wa Allah al-munafiqina Allah yayi alƙawari wa munafiqai maza wal munafiqati da munafiqai mata wal kuffara da su tsantsan kafirai Allah ya alƙawaranta musu da jahannam da butan jahannama khalidina fiha kuma masu dawama a cikinta ya hasbuhum allati kuma ta ishe su dukkan cikin wani azaba da kuma ta isa kawai babu abinda da ta wuta wata ta isa ba sai an kawo su wutan ta ishe su riga da wando duk wani bala'i wutan ta ishe su kawai wala arhumullahu annar Allah da cinuwar Allah kuma ta tabbata a kansu walau azabun muqim sun da azaba da jindin jin ji Allah sai Allah madaukaki sarki sarki irin ayyukan munafikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da munafikan wato zamanin manzon Allah shine da suke cikin al'ummar manzon Allah da irin barnan su da ta'atan su allazina min qablihim irin farnan munafikan da suka gabace su can al'ummar da suke wato munafurcin su ɓarnansu zaɓon ƙasansu kutungwilarsu sharrinsu suna da addinin Allah da suke yi da fito na fito da suke wa annabawan Allah kallabina min qablihim iri ɗaya ne kan iri ɗaya ne in ji Allah da za a ɗauka na ta al'umma munafukan al'umman da aka yi misali a zamanin annabi ko annabi Nuhu alaihi salam a kawo maka da wannan zamani inji Allah za ka ga kawai ɗaya suke inji Allah munafiki dai munafiki ne haka suke tafiya irin ɗaya salon bakircin su ɗaya inji Allah sai za ka ce kawai sun zauna ne suka yi shin a tebur sai waɗannan suka ce to mu za mu kulla a zamanin annabi Ibrahim ko kuma ku taya ku kullo a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka ce zama ɗaya suka yi amma zamanin su daban lokacin su daban ɗabi'un su ma daban yaren su daban harafan su daban amma wajen irin aikin su ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala alladina ni qablikum wato kuma na san yanzu gare da ku Allah yake ɓarnan ku da ta'afanku da waɗanda suka gabace ku ne amma waɗanda suka gabace ku kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku karfin jiki ne kawai karfin jiki sun fi ku irin adawa da samudawa irin su na jikinsu da karfin halitta da inda Allah ya su manya manya na yanzu muna munafu fuka yanzu ba ku kai su girman jiki ba amma arna da sharri da kutun gwiwa shi ke mai kawai ji Allah sunan daɗin munafukan da kanu a shadda minkum kowatan ci ku tsananin ƙarfi aksara amwalan sun fi yawan dutse. wa auladan da yawan ƴaƴa fastamta'u bi talati allati sun ji daɗi da dukiyansu da arzikin da Allah ya ba su da lafiyar da Allah ya ba su da ƙarfi da Allah ya ba su Allah ya wadata su musamman ta'udu da lafiyar suka ji daɗi suka suna tashar koriya da jin daɗi da Allah maɗaukakin sarki ya ba su da shi suka shagalta kawai suka bikire wa annabawan Allah suka karkata jin daɗin duniya kawai jin daɗin rayuwa kawai shan koliya kawai a ci a sha kawai da alfahari irin na dukiya kawai ba wanda ya fili to kamar samtu allazi na min qablikum fastamta'akum to kuma ga ku yanzu kuma ka munafikan zamanin Muhammadu Annabi sallallahu alaihi sallama kuma ga nan jin daɗin ku kawai kuke da sharkoliya kamta ku da halakikun kuka ji daɗin da arzikinku da wadatar da Allah ya baku kuka shagaltu da ita kawai kamar sun ta Allah shi ta bin kamar yadda mabarkan ku su ma suka yi sharholiya da jin daɗi suka biye wa duniya in falaki da hukum kuka kutsa cikin izgili da kafurcewa ayoyin Allah kuka kutsa cikin yaki da Allah sallallahu alaihi wa sallam da faɗa da addinin Allah da faɗa da musulunci da faɗa da mumunai allazi likado kamar yadda su ma can suka kutsa wajen faɗa da annabawansu da mabiyan annabawansu da suka yi imani da su da kuma littafin da aka kuro annabawansu da shi su ma suka taura kamaran yaƙi da waɗannan abubuwa Allah ya ce to da ku da su ɗin duka ulaika hajjal a'maluhum fi duniya wal asira. Allah ce mutane na ɓata ayyukansu tun a nan duniya da kuma gobe kiyama domin sun zaɓi rayuwan kafurci sun zaɓa wa kansu rayuwan munafurci sun zaɓa wa kansu faɗa da annabawan Allah faɗa da addinin Allah zagon ƙasa makirce makirce shi suka zaɓa wa kansu a kan shi suka rayu kuma a kan shi suka mutu saboda haka Allah ya ɓata duk waɗansu ayyukan su tun a duniya har lahira in ji Allah wa ula'ika humul khasirun shi kana neman masu asara asarar roma mana. wanda suka yi asarar rayuwa ta duniya suka yi asarar rayuwa ta gobe kiyama Allah shi to waɗannan su ne asarar in kana neman su zo ka zan su Allah ce alam ya akihim نبأ الذين من قبلهم wai waɗannan mutanen labarin kafurai al'umman da suka gabace su bai zo bane ai na baya yana wa'azantuwa ne da na da na gaba wai waɗannan ba su wa'azantu ba ne da na bayansu na gaba su sanda suka rayu a karanta tarihi kauli nushin mutanen annabi nuhu yadda suka fito na fito da annabi nuhu suka fito da fito da addinin Allah muka gama da su muka halakar da su muka tabbatar da su wa adin labarin yadda adawa suka mu'amalanci annabawa annabinsu annabi waye kenan annabi hud ko da yanda don a fito da shi muka da su muka halaka su in Allah wata wani waɗannan kafirai yanzu labarin samudawa bai zo musu su ma yanda suka ɗaura da mara yaƙi da addinin Allah da annabin Allah annabi Saleh da yanda suka nuna girman suka yi ta'ata suka kashe rakubin da suka aika musu wai duk ba da waɗannan mutanen ba sai zama so musu wa'azi ba da kaumi ibrahim mutanen annabi ibrahim kuma yadda suka rayu akan shirka ba iri kiran da annabi ibrahim bai musu ba Ga kuma in ji allah asabu madayana mutanen annabi shu'aib al-mu'tasikat da mutanen a annabi shu'aib al wai lamar ya ka samu shu'aibu duka asabul ashkati duk waɗannan annabawan su annabi hud su annabi shu'aib su annabi lut suka da shiga sun yi tafiya na annabawan su sun yi ɗaura suna yaƙi da addinin Allah sun ƙi imani sun ƙi ba su san cewa a takum rusuluhum bil bayyinati duk waɗannan al'ummomi da suke musu Allah kowanne annabi su ya je musu da ayoyi ya je musu da saƙon Allah ya je musu da shiriyar Allah amma duka su ki suka zaɓi fito na su da annabawan nan Allah shi kullum a halakar da shi kowanne su ji Allah muka halakar da shi gurgurdan zubansa wanda muka tsawa muka aika musu akwai rihan sarsaran atiya iska mai ƙarfi da ke suka tura musu in ji Allah akwai wanda suka halakar da su a ruwa akwai wanda suka shafe su a doron ƙasa in ji Allah ƙasa ta ƙashe su dukkan su halakar da su kuma Allah ci kama kan Allah ya su ni Allah ban zalunce su ba sai na aika musu manzanni aka musu gargaɗi aka musu wa'azi aka musu duk wata faɗakarwa duk wata aya da za ka sa su hankalta su yi imani sai da aka kawo musu ita amma suka zaɓi fito na fito da annabawa na suka ta yaƙi da addini na Allah ta yana gama da shi a ce su suka zalunci kansu in ji Allah fa ma kana lahu liyazlimahum ni Allah ban zalunce su ba domin wa makon na mu'azzijina a kanin aka rasulan da ke ni ba zan taɓa azabtar da mutum ba sai na fara tura masa an tafi sai ne ka aika a kira wani da ka aike shi yaro ka aike ka aika a kira shi ya zaɓi ɗan aiki a ce ba zai zo ba ka sake aikawa ka sake aikawa ka haƙura ka shi wata bai san ni nake aikin ba ta fara gaddada ni ne bawani na ce ka zo Ka kai din aikin fa to yau zan fara bulala shi ta ne shi ka zalunce shi ka zalunce shi ba to Allah ba baya zalunta bayinsa idan ya abun nan sai ya tura musu banzo ya mutu wa'azi ya fayyace musu hanyar fata hanyar shiriya ya bayyana musu hanyar halaka da hanyar tsira kuma su nuna eh sun ji Allah ne kuma sun ce Allah ce kuma nan ne nake halakar da su da haka walakin kanu al-kusahum yazmun ni Allah ban zalunce su ba su ne su zalunci kansu ta hanyar wata hanya ta hanyar faɗa da addinin Allah sun suka zalunci kansu ta wata hanya ta faɗa da annabawan Allah da faɗa da shari'ar Allah a bayan ƙasa saboda haka dama aljaza'u min a kamar sakamakon halakar wannan da muka yi ya dace da irin kafurcin aiki kafurci da fito na fito da suka yi Allah ta'ala da aljihun da annabawansa na'am والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساجد طيبة جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم نعم قاموا جاءك المنافقين التي والمؤمنون سوموا مني مزع والمؤمنات دموا مني بعضهم أولياء بعضهم shashin su ya shashi ne da muni yake za ka gada son ɗan uwan ke muni kuma yana so maka alkhairi kuma mutane masu son aikin alkhairi ya'muruna bil suna taimakekeniya wajen umurni da kyakkyawan aiki wa hauna cikin munkari suna haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi wajen hana mummunan aiki ke sa za a ga kullum ana wa'azi kullum ana fita da'awa kullum a tsara lacca a nan a cikin shaye-shaye a an kira wata lacca a can an mutu an aure an kira wata lacca a can kan tarbiyya kan kaza kan kaza kan kaza hukuncin riba kan giya da kullum yau program na wa'azi ne a a a cikin majalisin malamai a ciki a a yau a majalisin sunna rijalu sunna kullum sai ka ji wa'azi to inda ka samu mumini mazan su da matan ku Allah ba yadda za a yi karayu a tsakanin su sai ka ji wani ya faɗa maka wani aikin alheri wani ka yi kaza alheri ne wani ka yi kaza ga ladan shi wani ka yi kaza Allah yana son shi wani ka bar kaza babu kyau annabi ya hana wani ka je wanganka wani ka je na cikin askin nan ka tara dashi a tsakiyar kai da ya kogo ya kai matashi amma Allah sallallahu alaihi ya hana musulmi ya wato kamantu da kafiri ya hana musulmi da aske rabin kansa ya bar rabi manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wani daga wancan ka kare wuce idon sawu wani ka bace mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba ma yahudawa ba ka son gemu ko da da miskala da baki suke rayawa su ku ku saba musu kullum sai ka ji wani ki ke ba hijabi wani ki tsoron Allah duka sai ka ji inda kana rayuwa a society na musulmi to kina tabbatar maka sai ka ji waɗannan kalmomi ka ba kyau kai yana da kyau alheri ne. ba za ka taɓa samun wannan a cikin kai ba sai dai mu far musu mu yi musu kaza mu ci zarafin su fatar aikinsa mu yi kaza to mumunai kullum ya amuruna bil ma'rufi suna umarci. da kyakkyawan aiki yanhauna anil munkari suna hana mummunan aiki wa yuqimuna as suna kai da sallah in ji Allah suna kulawa da sallah wato iqamatu salati shine ka kai da a kan lokacin da Allah madaukakin sarki ya zayyana ba wai kai lokacin da kake so ba ka yi inda Allah yake kai ka yi ta musamman namiji ya ji masallaci sallan jami'i kai a a yi shi a lokacin da Allah ya ajiye wanda tunan zakata suna ba da zakka dan da Allah ya ce a fitar ba su a kowane kuma su ba wa mutum takwas nan da muka ce in kuma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum في الرقاب والخارجين أو في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Ina ba ma waɗannan mutanen wal yuti'una Allah suna masu yi wa Allah ɗa'a ba su saba masa wa rasulahu su masu yi wa manzo Allah ɗa'a ne wajen jin sunnansa ba su saba masa su yi bidiyoyi Allah irin waɗannan mumunan ya rahamuhumullah waɗannan Allah zai rahama a gare su inna Allah lallai shi Allah azizun mahuwayi ne hakimun wato mai hukunci ne ko mai hikima ne za su ga ayyukan su dan su ce opposite ne kawai ga su a can a aya ta sama Allah ce wal munafiqatu wa munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd min Allah yace mumunai kuma ce wal mu'minuna wal mu'minatu a ce ba'dhum min ba'd ba ai aka ce ba'dhum awliya'u su masoya ne wanda kuma shashin su da shashin su yake su kansu ma ba sa jituwa su kansu ba sa jikuwa, ina fata an gane ku sannan waɗancan ya amuruna bil munkari wa yanhauna an ma'ruf munafikai kenan su kuma mumunai ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkari su mumunai yuqimuna salata su kuma can kafirai a kai alaihi wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala don Allah ya ce mu wai suna zakata suna ba da zakata sun kuma da kusai wa yaqbuna ku suna danke hannuwan su ba bayarwa wannan nasullaha sun mance da Allah ku ta rayuwarsu sun kuma mumunai a yake ƙuna laha wa Rasulahu, su suna cikin yin Allah da manzansa a'a ba sa mancewa da su. waɗannan illal munafiqina humul fasiqun Allah ta waɗannan kuma ulaika sayarhamuhumullah Allah zai mutu rahma fata an gani waɗannan wa ala Allahul munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannama khalidan fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adhabun muqimun kuma waɗannan za mu ji su kuma sakamakonsu sai Allah ya ce su mummunai wa adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin wannan can kuma na rasa haddawa ina fata an gani Allah ya tana dawa ya alƙawaranta wa mummunai maza wal mu'minati da mummunai mata Allah ya alƙawaranta musu jannatin aljanna mai girma da gonaki daban-daban kala-kala a cikin aljanna ya aljanna take tajri min tahtiha anharu wanda koramai suna gudana a karkashin ta ita aljanna din ina fatan gane ko anharu da Allah ya kawo su in plural of koguna koguna suna gudana a karkashin ta shine a cikin suratu Muhammad Allah madaukakin sarki ya bayyana da min koguna suratu Muhammad ko Allah ce وأنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن مصفى kogunan bin asalin ba musafa wato kogunan guda hudu ne shi ne wanda yake tafiya kawai wanda ke na ruwa ne mai daɗin sha wanda bai da abin nan a zarfi ga wani wani kogi shi kuma malala yake na nono ne ya kawai Allah Bano wa sai ɗaya kogin shi malala shi kuma na jiya ne irin ta aljanna sai ɗaya kogin shi kuma na zuma ce takakkiya wanda babu wannan dosa-dosa a ciki to su suke gudana a ƙarƙashin aljanna gudanar shi ne yadda malamai suka ce amma ga ko can yana gudana suna gudana amma Allahu alam sai ya kumbuka mana misali da mu rayuwarmu na duniya an yi taki in wani sa'id daga nan ya jona kogunan duka kawai in mutum yana so ya sha in nono shi misali da nan in yake da da ya nuna nonon zai ba su kawai ya ceto ya zo da ce kawai sai ya yi haka ya ba kawai sai ya koma ya tafi in kuma na jiyan ne yana nuna ba wai tashi zai ji in je kogi in sha ruwa in dawo ba bari in je kogi in sha giya in dawo bari in je kogi in sha nono in sha biyu duk inda kake yana kana kwanci a kan kado ne haka nunawa kawai za ka yi to kamar wani type ne aka yi typing kawai ya zo da inda kake kwanci sai dai ya zo kawai ya bude sai ka yi kawai ka sha gwargwadon yadda kake so da kashi kuma ba yanda za a yi kaɗi ba a ce kwantikin da kaɗi ba ya fi ƙarfin shanka wani ka sha haka ka rage duk yadda kake ba daidai yadda kake bukatar kawai ma'aunin zai ba shi ba a ragewa balle a ce a je a wanke kofin a ɗauraye ina fata an ba ina fata an haka za wani misali yana zaune can ya nuna kuɗi ciwo ya yi can ya kai masa ya nuna wancan ya nuna kullum suna gudana ne a cikin aljanna kawai saboda biyan bukatan su yan aljanna ina fata an gane ko Allah maɗaukacin sarki da mu da wafaka wannan aljannan da Allah ya alƙawaran ta wa mumunai mazan su matan su da kuma koramai gudana a ƙarƙashin ka? yan aljanna idan suka shiga da kalibi da fiya za su dawama ne a cikin wannan ni'iman kawai bayan wannan gonaki da gunan ko gunan Allah ce wa ya kaki na kan ga wuraren zama mamala tattattu tsarkakattu masu kyau gidajen da suke cikin aljanna dukkan su fi sannati adili ne a cikin aljanna madawwamiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yayi tafiya da yaje Isra'il da Iraq sai suna tafiya yaga yaga aljanna da yayi tambayi Jibril yaga wani irin gida ma malan irin na sarauta din nan yaga wata mace kusa da gidan haka ko wala ta ce na amurka hadisi kaji alwala ta ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kalle gidan sai yace wannan gidan kaya Jibril yace ai na gina Umar da umar shi shi a ah, to hayya abinna a manzo Allah ya dawo ya ce wa sayyidina umar ai ya ji gidan shi a cikin aljanna har ya ga wata mashhurul ilmi a wajen tana zan tana alwala sai yayi sauri dai sai an kan wato ya aka kan mun hurun ilmi ina ta an gane sai sai na umar sai na ya rasulullah irin ta zan yi wa kishi irin ta zan yi wa kishi ya rasu rasulullah kai mai gida gidana ka abun nan kake zai wace shi ta wani ne dai can in ji wannan suna fata an gane ko ba in ji sai da na kuma ba ne suna fata an gane ko ba gida sai gidaje ya gani gidan ya gani man gidaje suna fata an gane ko da haka ayyukan alkhairi da su kowa yake gina gidan shi gwargwadon aikinka gorgodon ginin gidanka ina fata an gane idan mutum zai gina gida aka baka fili aka baki shi miloniya ne babban attajiri ne filin kayan ginin da ya tura da shi ne za a kai kuma filin da ka turo da shi ne kai ma za a mata gini gwargwadon aikin eh, samunka gwargwadon irin ginin ina fata an gane suka ga kai kayi zin irin wannan dai zin ya kwano mai ɗan albashillo da su abin irin su kuma wata irin wannan na na irin na abuga da wani irin ba masu sojan ne yawa wato kaga ya sa grana ke ka sa da kuma dai ka ci da kulo kamar da su Allah ya albarka ina fata da kan abin da ta yi a gurgurun to shi ya yasa Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairul inda rabbika thawaban wa khairul uqba abinda ka turo shi ne ake gina maka aljanna saboda haka shi ya sa a kowa da gidan shi gurgurdan yadda ka gina shi aka an gane ko amma Allah ta fara shi duk wanda yake subhanallah wala ilaha illallah ana dasa masa bishiyoyi a cikin aljanna to in ka zauna da haka yi na wannan ne su wanda yake yawan yi subhanallah subhanallah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala hayyatina ka hayyatina ka na ce na ta saboda shi ya yi ta mika wa kan hakawa eh, wanda shi na masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna ya ce ta ka gina ba kana da halin gina masallaci ya ce ka gina ka fi so shi ne ma ka fi so ka je kawai ka fi so kawai inda za ka je ka huta shi ba ba kuma da ya gina masallaci an gina masa aljanna ya gina wani masallaci an gina wani aljanna ya gina wani masallaci an gina mai kuma yana kwana na ce subhanallah subhanallah subhanallah sai dubbi alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar sai kuma kullu waka ce a bakin ka sai za a bi ka abubuwa aljanna ba da haka kayan adon aljanna abubuwan da ake koni su aljanna wanda Allah ya yi sai kuma sauran ya bari kai kuma ka rika ka rika dawa da kanka kana karatun Qur'ani kai ba ka yi kana karatun maraya kai ba ka yi ya kona shi kai ba ka tona ba dole ne ka samu abubuwan da suke gidan wannan daban ne na wannan kuma duk wanda ka gani sauƙin shi ne tsarin shi ne na ayyuka ne ya bashi a fata an gani akwai wani a cikin na fada a kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wani sahabi ne mafarki da tafiya da eh, ya shiga aljanna jibrilu suna shawagi suna jibrilu yana nuna maka aljanna abun ya bude shi kwarai da gaske ko shi sai ya zaku ina ga shi idan shi ne idan shi an nuna mai aljanna to masha Allah to barkalla aljanna ta haɗu ke da yadda ba a tsammani sai ya ce eh, nuna mun gidana jibril ana tafiya jibril ana tafiya a wuce manyan manyan gidaje irin talibin nan ma ana ana wucewa ana wucewa a wuce wannan a wuce wannan a wuce ah, ya ta gidaje masu kyan masu kalle da shi dukkan an wuce su sai aka je irin can ma malam abun nan shi ne haka zuwa shi nan jibril na wuce shi da kake a girka da kake sai aka nuna masa kan buga shi nan ya ce nan ne ya ce idan aka tunanta aka ah, a ba ba ka turo kayan gidi ba eh, iya aiki da ka miƙa a rayuwansa shi ne ya gina masa wannan ya ce hakan a mafarki shi da da ya tashi fa ya ce inna lillahi wa ilaihi ya zabi da ya fara aiki kaga ai ba su yi dun kula tura ba ba su bane ibada nafil kilo sadaka nasiha kalimatu tayyiba zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yawan ambaton Allah yawan hailala eh, azumi za a na azumi da suna yawanci karatun alkur'ani wanda kawon araya alkhairai da ban da sunan su ne ake wa ana turawa wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na kwarai ana ana shi akai wa mutum can sama ana ana masa gini da shi ina fata an gane ko saboda haka mutum ya daure ya gina wa kansa gida mai kyau tun da nan rayuwa ce ta ba wai kana zaune ba kai kaga gidan da kake ci ba wai a zaune kawai kake ba kai kai so ka ni kudin. kai kai so ka ni eh, kudin ta wahala sosai ka gina gidanka mai kyau yadda kake so ka zauna a ciki ka san na duniya ba wai zama kai kawai ka san shi ya ba kuma sai da ka nema ka gina irin yadda kake so ka tattala gidan ka tsara shi yadda kake so da shi ma lahiran ma haka ake masa ma lahiran ma haka ake masa tashi ake yi a bar ya a bar kasala a bar abin nan idan ana jiki kuma to a yi hakkara da jefa menene kari da kuma gara wanda suke ɓata mun san akwai abubuwan da ke ɓata jini shi ne ka yi jini ka rika yi da mutane kana jinin lahira kana jini kana cin naman waɗansu kana cin mutunci waɗansu kana cin zarafin waɗansu kana wulaƙanta waɗansu kana cin zafi da wani da su kuma ka yi jini ne ka zo kuma ka cuta gara din nan da sari wanda yake cin ya katako kada rufa ya lalata shi da bakin kana gini zuwa gun bokaye kana zuwa gun yan tubo duk irin waɗannan lalata ginin suke lalata ginin suke Allah ban ya rufa mana asiri Allah ce wa mataki da wuraren zama tsayibatan da kusa ma malam shi kan dace ashinin aljanna madawuma umdawamiya bayan a gonaki da koraman nan da gidi mai ta tsakatacce a cikin aljanna wa ridwanun min Allah akbar yardan Allah shi ne zai zo a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yayi bayani idan Allah yayi ma ƴan aljanna ni'ima ya musu ni'ima Allah ya ce ƴan aljanna ko ƙara tunanin wani abin da kuke gani ba ku ba ba ku shi Musu yayi tunani yayi tunani a ce an baka shi an ninni tuna wani abun da yake sai na tuno kaza an baka an ka maka sai mutum ya kuma ya halatta ko wani abu guda ɗaya da ya duk abin da za su yi Allah sai ne ne sai Allah ce yarda ta yarda ta ta tabbata a kan radiyallahu anhu kina fata kana iya ba wa mutum abu amma ba su ba yarda da shi ba kai ma ba amma mutumin da har ka yarda da shi to ma ne. abinda za ka ba shi fiye da abin da yake tsammani ina fata ne haka za ka gamu akwai wanda kai za ka bashi ba wai don tayar yarda da shi ya yi maka ba zuciyar ka kuma ka san amma dai ka bashi to wannan ka bashi kuma kana san shi kana kaunan shi kuma ka yarda da shi to shine Allah ya ce duk wani ni'ima da ta cikin aljanna shine a ce yardan Allah yarda ta ta tabbata a kan shikenan shi Allah yake a cikin dukkan bai wanda Allah zai maka a cikin aljannan sai ce wa ridwanun lahi akbar wa ridwanun min lahi akbar yardan da kake so daga Allah tabbatar maka ya yarda da kai to shi ne mafi jikin duk wata hikima Allah ce zalika lalle wannan alfawzul azim shine babban rabo kawai gari gobe kiyama duk waɗannan abubuwan a same su Allah ce wannan shine rabo mai kima in ji Allah Allah wanda ya samu dace يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فكلوه من قبل فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نظير الله ما أكتشفت يا أيها النبي يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم umarni ga annabi a kan umarni a dukkan al'ummarsa da ke jajijil kufara wasu kai yaƙi da su fafata da su jikin da za su kullo wa addinin musulunci illa ba ka ta da su a wajen fagen amma in sun kullo ta jaridu kullo ta jaridu in sun kullo ta gidajen rediyo a kullo ta gidajen rediyo in sun kullo ta gidajen tv a kullo ta gidajen tv in kullo ta ɗaukan makamai kuma ku kullo musu ta ɗaukan makamai ɗin a fafata a cikin filin daɗi ta duk inda su kullo muku in sun kullo muku za su yaƙe su ta makarantu kuma ku kullo musu ku buɗe naku kuma makarantu inda suka kullo muku shi kuka tare su ta wajen kuka tare su a yi jihadi kun mai da domin su wala ya zaluna nuna ku Allah ba za su ba za su tsaya ta kofofi ta hannu mu kulla musu ta kofar kasuwanci sai ya zama to in kuka yi wasa dukkan tattalin arziki da karfin tattalin arziki sai ya zama to a hannu ku komai ba kwa iya sai ba sai sun sayo muku wanda sun ce ba a sai da ba shi kenan mutum yana zaune a gidan ta nawa yau ba burodi sai an ce ba za a sai da kayan mota ba shi kenan wai in an kulle yau ai ba a sayarwa shi nan suna yajin aiki ku kullum sai da a kawo ku saya ta wannan ma sai a yaƙe in ta magani ne eh, ku buɗe naku manya-manyan famaki za a kullo muku ku buɗe naku ku kullo a ta nan suka kullo mana ta siyasa ko to mu ma za mu fara sayarwa za mu kullo da namu sanan in suka eh, zagaya suka kullo sanan ka za ku ku kullo ta wajen ya zaman to ku wani abun ku da za ku dogara da sai wai sai kun ji wajen ku in ji Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya bar Makka ya koma Madina ya tarar da economy na Madina gaba ɗaya a hannun Yahudawa yake Yahuda banu kuɗaɗa da motsa shekara da waɗannan a tribes na yahuda su suka su suka su daɗe a madina lokacin da suka karanta shi annabi karshe din da ke ta wannan area ba su san a wannan area ba amma wani mai su da yawan bishiyoyi da dino suka suka zo su kai kakani da annabi madina ne a lokacin ko na laraba sai dai su sai a wajen yahudawa kayan fada wannan takuba masu igiyoyi da mene duka sai dai a hannun yahudawa kuma duk wani abin da ta sani matan musu ga in sun shiga saya su rika hulaƙin ta su ba ga hijabi a zuwa kasuwar na salam da ya ya raba kasuwa ya buɗe na musulmi da ta ya ware na musulmi komai na musulmi da suka supply irin suka wadatu da kayan da yake hannu waɗannan to haka ya dace a yi wani musulmi shi ya zauna kawai sai gasa kawai wajen filin sa mota nan mota nan mota nan mota can mota a kan alungun ya sako mai ka samu mota kullum ga kun arabu kuke mota mu mu wannan ta ina ake mana illa mu ma mu hana mu fara kawo kaza haka ake to kai dawo da su daga wai sai sai sai kafir ya mika masa sai sai ka da gida a yi ta zubawa kai a guna har har kofar gidan musulmi za su ba an buɗe ta ba an kawo nasu ne an ajiye shi a wajen an buɗe masa yaran ka su ne a dakali don da shagon haka za ka zama haka ba jahidin kufara wal munafiqina sai yaƙe su ta duk kofar da suka fi za su muku illa wannan shi ne yaƙin shi ne jihadin ba wai na ɗaukar duka bi shi ne abu ya yi tsanani ne ya ƙure. Ya yi tsanani ne ya ƙure. Shi ne. ina suka bullo mana ta likitoci eh, ta na za su kuna illa ko mu tura yaran mu amma mutum da su kwakwalwa su je su karanta bijisin islam wata ta bangare da wasu da suka eh, a samu yaran mata musulmi su ma wanda suka kware da su kwakwalwa a tura su su karanta nautin islam duk inda muka ga su mana illa a kullu ta wajen wanda shi ne jihadi wanda shi ne jihadi idan kuma ta kure ta kure suka kare ina din an an tsoce suka fito yanzu da sababi za a yi Allah ya ce kuma ta wannan bangare shine to shi yasa Allah shi wannan sura din yake zakar al muslimin yanfiru kafatan laula an fara min kulli fitnatin menene sa'ifatun ko ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فقط مسلمي جمع يسوم هدوء في لنداد أسامون أنسوا في جيسي تراتو إلي الله إلي نسو waɗannan suna jihadi da takobi da bakin bindiga waɗannan suna jihadi da ilimi da bakin ilimi ko da kil ko mutu da auya nan ana yaƙi kan ma ana yaƙi haka ya dace a nake ina fata an ne ko Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara a yaƙi kai jihadi wa kafirai المنافقين المنافقين واغلظ عليهم كتننتا أكن كتننتا إذا هم مكافي ليسا أتحقا هل تننتا الله يتحقننتا مس تننتا فرأة التوتا نصم ومأواه جهنم dan suka mutu din su sanna ko su ji a jihani da bi isa masir Allah ce kir da makoma Allah wajen makoma duk wanda makomansa aka fi jihar na kai Allah ce kai Allah wajen wannan mutum yahlifuna billahi za ka ji cikin alamunsu har ila yau da munafikai za ka ji suna karantuwa da Allah bai da kalu ba wannan maganar da suka rika wa manzon Allah ba wannan wanda muka karanta jiya din nan wanda suke cewa nan قل أب الله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعلموا قد كفرتم بعد إيمانكم عند أتى wato Allah aka kama karansu ya ya faɗa ya nene su kuke cewa kaza da kaza da kaza kuka je haliku da billahi suna rantsewa da Allah wai ma kanu wai su ba su furta magana mai kaman haka ba kuke waɗannan su zasu yi dumawa ayan da muka karanta jiya dai bayani dai kan munafukan ne idan aka yi bayani da bayani a tafi in ba su kawo wata aya sai a kawo ta cikin alƙota wanda da cikin son na alƙur'ani idan aka kawo kuma shi kenan sai a koma bayanin su da manzo Allah ya tara su cikin suna ta rantsewa sun ba su faɗi wannan magana ba alhalin walaqad qalu kalimatan kufri sun faɗi kalma da har ta kai su ba kafurci kalman ta kafurci amma kan su na munafukai kuma sun furta kalma ma ta kafurci wa kafaru ba da islamihi suka kafurce bayan nuna pretend na cewa su musulmai da suke yi to sun kafurci wa hamlu bi ma lam yanalu suka yi yunkuri akan abinda ah, ba na su bai so sai su yi yunkuri a kan sai su samu kalima su yi ta su ma su yi kaza wa ma da kamu babu ba wani abu bane yasa suke irin wannan cin zarafin da annabi da musulmi da musulunci ba wani abu bane illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi sai dai kawai dukiya ce da suka ga sun taka sun tara ita ce ce dan haka ta dan ya tara dukiya ko kuma to shi dukiyar shi fa ta faɗa da musulunci duk da shi mukami da ya samu shi faɗa da musulunci ne kawai Allah shi ba wani abu bane yasa suke haka sai su fi kawai irin suna gani Allah da manzonsa sun wadata su min fadli da ai yawan ba da ganima ne da aka yi ta su eh, a yaƙe yaƙe da yawa a je yaƙe a ba su ganima a je wannan yaƙi a ba su ta haka suka tara kuɗi suka ga yanzu sun wadata tunda sun wadata sun samu kuɗi ta dalilin musulunci ba su juya kan Allah da manzonsa sa'in su yaƙe shi su yaƙi musulunci ina fata an gane ko Allah ya ce fa in ya tubu Ina za su tuba daga barin wannan sana'ar ta munafurci da zagon kasa da faɗa da manzon Allah da addinin musulunci su je da wannan bari zai su karɓi musulunci nan su kuta kalmar shahada in suka yi haka to ya kun khairan lahum Allah ce to haka zai fi musu alheri amma su za su rayu a kan munafurci su rayu a kan kafurci su rayu a kan barna su rayu a kan faka da addinin Allah da faka da musulmai da zindewar annabi da ayyukan annabi da cutar da annabi to Allah ya wannan ba za su kansu ba su tuba ya ci musu alheri su daina wannan ɗabi'ar da sana'ar. Allah ya ce idan suka haka to ya fi musu alheri ni Allah zan yafe musu sunan su in yafe musu kuma in ba su aljanna amma wakin ya wallau. idan suka ce su za su juya fa za su juya kayin da Allah ya mutu na musulunci na karɓar musulunci da kayin da masu Allah ya mutu na imani suka nuna su ba su ga wannan sun juya baya za su ci gaba su su ci gaban barna da zagon ƙasa da suna da musulunci nan to Allah ya ce yu'adhibuhumullahu azaban alima lalle Allah madaukakin sarki sai ya azabtar da su da wata irin azaba mai daɗin gaske duniya tun anan nan duniya azabar duniya shi ne Allah zai turo wani yaƙi ya haɗa su da musulmi a kakkashe su a su a kakware su da kuma a da to Allah yake azabi ta wannan azabar da za su fara da ita a nan duniya ta hanyar jihadi sai an ji musu sannan kuma wal lahira kuma in sun mutu a ta da su sun ɗanɗani kukar su a hannun musulmai sun sha ta kuma gobe kiyama kuma in aka tsaye da su wutan jahannama ana jiran su wa ma lahum fil ardi Allah shi ta shi kama su a nan duniya na shiryo wata runduna ta musulmai ta mumbai ta san musu ga dangana Allah babu wani wanda min waliyin wala nasirin babu wani mutum da ko masoyi da zai iya taimaka musu ya kuɓutar haddisu su daga hannun musulmi Allah sai an gama da su duk inda suka sai an zaƙo su an gama da su wannan shi ne kawo su in Allah ina fata shi ne to wannan shi ne abin da ya faru a yau sifofin su da kuma za su ci gaba da bayyana sifofin munafukai da kafirai da irin zagon kasan da suke wa musulunci shi yasa aka tattaro komai a cikin suratul tauba ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki ya baya mu zuwa gobe lami lafiya samu amsa tambayoyin da suka zo mana yanzu akwai takardu wajen guda biyar takarda ta farko tana ta malam assalamu alaikum ina son a yi mun karin bayani akan salatul ga'id malam menene alamun daren lailatul qadr salatin ga'ib shine sallan mamacin da ake wanda ba mamacin kusa ba mamacin kusa yanzu misali muna kyautar da zaton wata ta faru ne an kashe su a sassi da kawansu suke da a iya tsayawa a yi mai salatin gari wato sallan wa a abinan sallar da nan a ɗaura niyya a masa domin ana kyautata kafirai sun kashe su a hanya da gawansu ba ba sai a shirya sallah jana'iza a zo a yi yadda ake yi ba tare da an gawar a gaban ka ba wannan ake ana kiran shi salatul da'i ko kuma musulmi ne mutu a samu kafirai wanda ina zato ba wanda masa sallah a can shi ma ana mai salatul da'i kamar yadda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan da Makka da Madina da jashi sarki Habasha nan ya rasu wanda musulman farko suka yi hijira wajen shi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa sahabbai suka yi sahu ya yi ka sallan shi da kai ya masa haka nan ana salatul ra'i da mutumin da aka san shi hamshaci mutum ne wanda yawa addini mutunci hidima shahararren mutum a duniya misali shek albani da ya rasu Allah ubangiji ya masa rahama masanin hadisi a wannan lokacin wa an masa sallah amma a musulmi za su iya sahu a nan su ma sai su ma suna bisa kallon su ta eh, albani irin su shakku taimin irin su abin bin ba abdalla abdulaziz ah, bin abdalla bin ba mufti madina suka rasu ana kallon in honori ma wani babban mutum ba wai don ba mai a can inda yake ba a'a saboda girman shi da kuma hijima da yawa addinin musulunci ana iya salatul ga'i ah, ana iya masa sallan salatul ga'i to alamun daren lailatul qadari dai malamai sun dan ce da daren akwai dan sanyi sanyi haka babu cikin zafi akwai dan alaman a daren nan babu haushin kalluka babu kukan tsuntsaye za ta kai akwai natsuwa akwai wani irin eh, samun natsuwa a cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala wasu yi kashe suka ce da cikin alamun amma Allahu ta'ala a'lam ina fata an gane ko a ɗayi ban sama ko a ɗayi ɗayyafi ko a ɗayi da sai shi ne alamun Allahu a'ala Allahu a'ala saka da ta fito da ta assalamu alaikum Allah yi wa malam albarka abin malam dan Allah menene hukunci hukuncin idan an hada sallan maghrib da isha'i saboda hadari kuma ba a yi ruwa ba shin ya halatta da kuma a yi sallar sakramaka Allah kasa da mu kasa da mu ka sauƙaƙa mana kai ka tsananta mana ina fata an gane ku yawa Allah ya so da wannan rahaman da bonus din kawai ya haɗa a cikin don ku haɗa ku ko ya kwaye abinci shi kenan alaka da wa timan yasha haka nan ma idan ana cikin ruwan sai a haɗa haka nan bayan an yi ruwan ma an yi ruwan an yi ruwan sai lokacin sallah shi ma aka ce a haɗa mutane saboda kar su fito cikin tabo ana haɗa su a lokacin sanyi mai tsananin hunturu din nan ana haɗawa duk waɗannan sunnoni za su ba a raya kuma na idan sun yi tsananin nan muna haɗa sallah mu tafi kawai muna son mu raya sun nan don me ya faru kai na ga ba ruwan sama ba kaza shi ruwan sama kawai ya sani waɗansu mu ruwan sama kai kai a haɗa sallah har an suna suna ce ai ruwan sama yanzu ma ba za a ma haɗa saboda akwai lantarki ko ina saboda haka mutum zai iya ta ta hanya yanzu akwai mota akwai menene ta an gani ko saboda haka ana haɗawa idan ana ruwan sama idan aka hango hanyar idan ana ruwan sama bayan an yi an ana haɗawa mutane idan ana cikin mai tsanani ma ana haɗawa mutane su tafi kuma haɗa da magariba da isha haka ake haɗa zuwa da al'asar amma aka mu magariba da isha kawai aka sani sun aka haɗa magariba a zahar da la'asar suka ga mutane sun tsaka sai ko me kada magariba da ijaba kai magana ba sai ta hada a zuwa da al'asar shi ne abun mamaki abun nan fa ana karantawa amma yana haka ta don ya zai don bara kai haka ko yayi yana ne haka kuma da makamantan su ta an sani da shi ne dan an hana an hana shi ke da abu laifi dan aka hada liman ya haka masu tafiya su tafi masu zama kuma su yi karatu su zauna su yi karatun su. ba za a cewa in ka zauna har lokacin sallan isha kuma kai haɗin ya warware sai ka sace a ka haɗa ma waɗansu na abubuwa masu tafiya a fito da wani kuma suke so su zauna su karatu su ma ba su haƙƙin su zauna su yi karatu saboda ka ba ku wani abu a nan yadda tana ce assalamu alaikum Allah ya tsara malam da su Allahumma amin da su mu amin a mace da mace ce da mijinta suna ba da maganin gargajiya a ƙasar idan ka je wajensu ko idan mutum ya ji wajensu sai su kama hannunsa da nan za su a masa ciwon da yake damunsa sai su ba shi magani an je da yawa an wa waraka shi ya ta musulmai su je a kan ala da san abun da ta tsafi ne ko wani ilimi ne ko akwai abin da suke karanta ko menene Allah ala ba zai iya yin hukunci cewa ya kamata musulmi ya je ba komai ko ya kamata musulmi da ya je Allahu ala sai an samu me suka su duba halin su gane ne su kan suna amfani irin tradition a cikin sai su haɗa na gargajiya na mai yi zan iya zaɓar da hukunci ba Allahu ala ok ta karanta wannan. Assalamu alaikum malam, wani irin ayyuka ne ya kamata da abin da yi a masallaci domin za ka ga a wasu suna yawan yin browsing laptop kuma yawan amsa kiran waya alhalin suna cikin masallaci to shi dai masallaci manzo Allah ya faɗi abin da ya a rika yi ina hadin masaji waɗannan masallatai wato bai dace a cikin wani abu a cikin su ba ambaton Allah da karatun Qur'ani da ibada ba an yi su ibada da ambaton Allah da zikiri karatun alkur'ani da makamantansu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kila wani da ya rike wayan ko wani qur'ani ke karantawa kuma kila an aiko masa wani sako tawar na kailala tasbihi a hausala salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a karatun alkur'ani na filfilu salloli duk wani abin da ya dace na neman kusanci ga Allah da za ka yi kuma a baka lada shi ya dace da masallaci karatun addini karatun hadisai karatun fiqhu karatun alquran duk su karatu suka suka jikinci samun lada mutum zai iya shigo masallaci da ya asamin din shi a makaranta na karanta hadisi ne na karanta injiniyarin ne duk abin da yake al'anyar ah, da shi mutum zai shiga masallaci amma mutum ya zo yana baka ɓangaren baka da waya a cikin masallaci sayar da maganganun baka da wani a cikin masallaci yana kwance wannan waɗannan abubuwa ba su dace da masallaci ba su aka musulmi ya kiyaye da dace da waɗannan amma wajen waɗannan da Allah shari'a ta yadda da su labar insha Allah sai addu'o'i masu ɗimbin yawa bawan Allah ya ba dubu biyu a sa a asusu ba ta ba na jiya ba ne a sa a asusu ba lati kuma yana buƙatar wala ya sace addu'a to Allah ubangi ya biya maka buƙatunka da al'umma musulmi gaba daya mu ma Allah ubangi ya sace namu addu'a ne? na fata an gani bawan Allah yana baran addu'a game da wata jarabawa da zai rubuta Allah ubangi ya bashi nasara Allah ubangi sana Aisha a humaira ba da sadakan ɗari biyar a kasar addu'a Allah ya ba wa annanta mazaje na ƙwarai ya yi kuma albarka ga sana'ar da suke yi Allahun ma'ani. a wani bawan Allah yana baran addu'a ga wata yarinyarsa yar shekara shida a tun da aka haife ta ba su lafiya Allah lafiyar ta kafara ne bawan Allah yana baran addu'a a yau tsawon shekara ɗaya bai da lafiya Allah ba shi lafiya ya sa kafara ne a gare shi wata haiwar Allah ana baran addu'a akan wato mahaifiyar mijinta a shiga tsakaninsu yanzu haka suna gidansu Allah ya ji ya tsananta rabo a cikin zamantakewa addu'a ta ƙarshe wasu mata su uku sun ba da kasan dubu ɗaiɗai wato dubu uku kenan a kasu a addu'a kuma Allah ya ya shigar da su na kuma ƴaƴansu Allahun amin Allah ya shigar da al'ummar musulmi gaba ɗaya ƴaƴan musulmi gaba ɗaya Allah ya karɓa mana jama'a mu na duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan imani ya rayar da mu akan imani ya kashe mu akan imani mu ya tada mu kiyama da imanin mu Allah ba ma Najeriya zaman lafiya Allah ba da jihohin mu arewa zaman lafiya da kwanciyar hankali musamman jihohin zamfara jihohin katsina da kuma bangaren birnin gwari adamawa borno yobe da kuma mai maiduguri Allah ya amince da hanyoyin mu da muke ah, mu yi zirga-zirga na harkokin kasuwanci mu irin hanyoyin abuja Allah ubangi ya aminta da manomanmu wajen nomansu da masu cewa wajen nomansu Allah ya kare ma kowa haƙƙinsa da dukiyarsa sallallahu ma sallallahu alaihi wa sallam ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin